والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحد الفاصل بين التقاليد نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال محمد البستار رحمه الله محمد wato albasar Allah ya bazara hama ya ce fi mai tattal amfani kurkun kansa su wafin ramadi wafin ramadi wafin ramadi wadda khali rakasu wa ardabul aqwal bil taharati fi mai tattal insani hatta kafara amin fi mai tattal insani kurkun kansa su dangane da mataccen mutum akwai sabani wanda malamai sun kebance shi wafin ramadi kuma game da toka wadda da kuma hayaki rakasu malamai sun yi rangwame malamai sun yi rangwame game da toka na najasa da kuma hayaki na najasa a gani? kaga mai ziya mai ce wa ramadin najasa wa dukanuhu na jisu shi kai sai abin da ya ce kenan tokan najasa da hayakinsa najasa ne kama nan sai mala ya ce wa fir ramadi wa dukan rakasu dangane da toka da hayaki malamai sun yi rangwame a kan shi an gano wannan ko amma dangane da mataccen mutum akwai sabani wanda malamai sun keɓance wa arjawul aqwalu bi tahara wato mafi rinjayen magana akwai tsarki fi mai tattala insan game da mataccen mutum hatta kafara har kafiri ma in ya mutu mai tsarki ne shi shine raji kama mai ziya mai ce yawa wato matacce in ya mutu duk dan adam in ya mutu ya zama najasa kuma bai makawo sabani ba magana mai iziya bai kawo sabani wannan zai ce ma akwai sabani amma sabani da ya farin jayi hatta kafirin yin mutu mai tsarki ne shi kuna ne na'am masma qawla abi abul hasan ali al-maliki ash-shazili sannan ka ji magana an abul hasan aliyu al-maliki mazhaban ash-shazili tariqatan sulukan asulun mai fasul adami ghayr al-anbiya najsa fasali mataccen ɗan adam wanda ba annabawa ba ne ya same shi ala sharih asalin masalik mai sharhin asalin masalik ya ce ma'ana wa al ulama istalafu fi tahara ma'ana shi lalle malamai sun yi sabani game da tsarkin mataccen mutum ai bani adam shine mataccen bani adam wasu malamai malaman mazhaba na malikiya sadatuna na almalikiya wa adamu taharatiha ala al sannan sun yi sabani game da rashin tsarkinta tana da tsarki ko ba ta da shi maganganu guda biyu a duhu ma annan mai tattahu tsahira wato ɗaya daga cikin ra'ayin lallai mataccensa mai tsarki ne walau kafira ne ko da kafiri ne mataccensa mai tsarki ne ko da kafiri ne wannan shi ne rajin a cikin mazhabar malikiya na biyun su annan mai tattahu najisa lallai mataccensa mataccen dan adam da ya zane shi ba mu'minan kana au kafira shin mu'mini ne ya kasance ko kafiri ko ta'if wannan mazhaba ne mai rauni wajen man kala na najasati mai tace wato dalilin wanda yace ainihin mataccen shi mai najasa ne anna al-illa fi taharatiha al-haya wai illa na karkin da ne rayuwa dalilin tsarkinta rayuwa in tana da rayu tana rayu tana da tsarki in ta mutu ba tsarki A zalat bil maut haqiqa ta gushe wannan wannan tsarki ya gushe da mutuwa wajen man kala bi ha shi kuma dalilin wanda ya ce akwai tsarki shine illar rayuwa ya gushe illar rayuwa nan zalat illatul hayat illar rayuwa ya gushe wa talaf ne wa khallafa ha illatul sharaf sai illa na daraja sai biyo baya in mutuwa in babu rai to akwai daraja shi dan adam ko da ya mutu to ko mai daraja ne shi laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr shi dan adam halitta ne mai daraja wato dalilin rashin najasuwan shi halitta ne shi mai daraja wannan darajan shi ya hana shi najasuwa kaga hatta illa dalilin da yasa dan adam ya zama to mai tsarki akwai sabani akan shi duk ma cikin mazhabin malikiya wala illa ash-shar'iyya yakhluqu ba'daha ba'da illa na shari'a sashe yana maye wa sashe yanzu daraja ya maye wa ainihin ya maye wa rai taharatul insan ba da mauti wato tsarkin mutum bayan mutuwarsa saboda darajarsa kama alimta kamar yadda ka sani kuntu sai na ce hatta fi mas'alatu fara'idus salah Haka nan an samu sabani ko kuma sabanin nan a cikin mazhaba ne na malikiya kaga in ya zama to mazhab malikiya ɗaliban maliki suna yin sabani kan mas'ala in ta taso me yake nuna mana ya nuna addinin sun nuna addinin ba na kowa bane na Allah ne kuma babu wani mutum da ya kai matsayin a rufe ido a ta bin shi ba bincike idan imam malik ya kawo magana ɗaliban shi sukan duba maganan malam duk da malamin su ne kuma suna mutunta shi suna duba maganan shi da ido na basira in ya yi daidai su ɗaukar daidai ba su ba suna nashi ish dan su ishe hadin daidai gwargwado gashi mun gani wannan abu ne wanda ba mai iya karyata shi in ka ɗauko shuru nasu gashi a rubuce kuma mutum ya nuna ma shi da kakken ba malik zai yi to gashi nan ka ce kada a yi wani ishtihadi ya kare gashi ɗaliban malik bayan da suna sai wasu ma muta'akhirin ne daga cikin su sun zo ne bayan malik da lokaci mai tsawo amma kuma duk da haka ba su gane ba in sun gaba su gane ba suka tattauna matsala din wannan ba wai sun raina malam bane a dan su nuna mana cewa addini ba ba na kowa bane yau idan mutum ya faɗi magana ba a gamsuwa ba wajibi bane ka bi shi eh na'am na'am قلت سنجي na في مسألة hatta الصلاة matsalar fara'id sala wa sunan sala hatta cikin matsalar ma وسلم sallah da da musabban sallah amma ila zalik da abin da ya kama da wani ita sallah zarfi wa kullun yaqulu bima shi ilayhi ijtihadu sun yi sabani kowanne yana faɗin abin da ijtihadin shi ya kai zuwa gare shi وقائل خمسة عشرة أقول لك شوف فرلان صلى قوم Akwai da cewa sha takwas. isnai ashara akwai mai cewa wannan a gyara ƙa'idodin nan na uku akwai mai cewa goma sha biyu ne ma yadullu ala annahum la yaquluna bi saddi babu ijtihad hmm. wanda ya nuna su wayannan malikawa ne amma ba su da wannan ra'ayi na cewa wai an toshe kofar ijtihadi wai an toshe kofa to wane ne ya toshe kofar za su tun daga zamanin malam wani to shi malam wani dama shine Allah ya ba makulli na na toshe kofa ko Allah ya ba dama na toshe goma sai wani ce an toshe wa ya toshe dama manzan Allah ne ya ce da zaran an kai ga malam wani shi nan a garkame kaga wannan duk abu ne wani ta hanyar wani ya ce ai tun daga ainihin ibn salah an daina ingantawa da shi ibn salah ya bashi wannan ikon shi ne dama shi ne manzo Allah ya ayyana shi to da zarar an kai gare ka ka gaya wa kowa shi shi ya kare a ga wannan wani abu ne wanda yake babu dalili a kan shi shi ma toshe kofar hajji babu dalili masu yi suna ganin su din nan in suka tafi za a samu miyagun mutane ko za a samu wanda ba su cancanta ba su ringa yin hajji da bai dace ba shi ne suka ce suka yi amfani da wani sabbin zari'a sun toshe to kuma wannan toshewar sun ƙara toshe sun ƙara buɗe wani kofa ne na barna matsaloli da yawa za su iya faruwa cikin addini ba mai magana kai an toshe da ka tambaye ka ce to yanzu wannan abu ya taso yanzu aka maka la hukuncin yanzu wannan corona virus din da ya zo an ce wai kada a yi sallar juma'a malam yaya za a yi zance an tafi ko baba eh manzo Allah bai ambaci corona ba ku bar magana nan kawai kawai kowa ya abin da ya zai iya an tafi ko ba ha ni ka da kai tambaya kan wata matsala sai ce matsalar nan babu ita zamanin annabi kuma an tashi ko ba haka sai musulunci ya zama wani irin ba kauyen addini baya iya amsa tambayoyi eh gashi an ce an ce al-islam manhajul hayat yasluhu li kulli makani wa zaman musulunci wato shine tsari na rayuwa kuma yana dacewa ga kowane zamani kowane wuri to sai an zama an toshe a irin wannan zamani wanda abubuwa suna faruwa daban-daban da suke bukatar malamai suke wani abu a kan shi ya za mu yi kaga akwai matsala na kuma ne ta bai to irin garu-garu wannan da muke ciki yanzu wanda babu كل شيء كنت رأيتي كل شيء كنت رأيتي يا زامي مثلا يا زامي يا زامي أزبي يا زامي كل أنا ده هرمون تيمو لعبادة لشين تؤين تو جوكو فنشت هاجي كما قد يعني فجالة بس أنا وزنزل لك بقى بقى نعم نعم آه وما إلى ذلك آه، أنهم لا يقولون بسد باب الاجتهاد والميل إلى صاحب المصر صوبة كده رأي توشق وفن اجتهاد an gane da kuma karkata zuwa ga ma'abocin mazhaba walau kana ala hisabil haq ko da akan cutar da gaskiya ne kuma zuwa nan eh, eh, akwai al'amura da yawa salafu fiha malik wanda ɗaliban malik ne amma sun saba wa malik a ciki ma'annahum ashab duk da cewa sun, ɗaliban malik ne Allah ya Allah ya Allah ya rahama ga duka waja'alna min allazina waja'alna waja'alna min allazina yastami'una alqawla Allah ya sanya mu daga cikin wayannan masu sauraron magana yattabi'una sai su wanda ya fi kyau kullum ya ukhadu bi qawlihi wa yurad kowa ana karban maganar shi kowa ana iya tunkuɗe maganar shi illa sahibu shar sai dai ma abincin shari'a kawai sallallahu alaihi wasallam na'am na'am mazaman eh malikiya ne ga mazhaba na cikin wajen suluki na tarbiyya na tasau na sufanci shafa zule da shi wajen akida kuma ba ash'ari da shi eh, ash'ari a maliki mazhaban shazili da E! Eh. mafi yawan wanda tsaye rubuce-rubuce na afirka kan mazhaban malikiya sufaye ne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 sai na ambaci da yawa daga cikin ƙungiyoyi na fata wa alaiha kuma na yi rabbi na ambaci irin su shi'a irin su mutazilawa irin su sufayi irin su kaza irin su qur'aniyun wato ana ambatan su ana yi musu raddi ana ambatan su ana yi musu raddi fa'alani ba da talaba sai ɗaya daga cikin ɗalibai sai ya tambaye ni sai bai na baina hadhihi al-aqaid to yaya za a yi iya bambanta tsakanin wayannan aqidu na ce mutazilawa na ce shi'a na ce khawarij na ce jabariya na ce kadai bai bambanci su shi yana so ya iya bambanta tsakanin wayannan aqidu saboda da ya ji an ambace su ya iya ganewa a bayyanta lahu kaida kullu wahidin minhum ala qadar radati sai na bayyana mai aqidan kowanne daga cikin su gurgurdan iko na a gare kowanne na mai bayani gurgurdan iko fa qala ba'du sai wani ce limaza la tu'allif la tu'allif lana kitaban me yasa ba za ka wallafa mana littafi ba da ya wuri da aulan lana ala ya zama to taimako gare mu wajen fahimtar manufofin wa'annan mutane me yasa ba za ka yi da kuma rarrabewa tsakanin su a sai na ce mai ma a karkata gobe a hadha mawdu na ce lallai manyan malamai sun yi rubutu kan wannan maudu'i tun karnoni da yawa kuma sun kyautata rubutun walakin musawwalat sai dai manya manyan littafai ne mujalladat ne na'am fa alhau alayya fa alahu alayya sai suka nace mun an uqaddima lahum risala cewa in gabatar musu da wata risala wacce za ta amsa ga abin da suke nema da tuhallil mashakil wanda zai warware mashakilahum mushkilolinsu zai solving din mushkilolinsu لأن كثيرا منهم ما كانوا يسمعون أسماء هذه الفرق مثل الخوارج wato da yawa daga cikinsu sun kasance suna jin sunan wayannan kungiya wato suna jin kungiya irin su khawarij shi'a mutazila qadariya jabariya da wani wannan wala ta je wani tafrika bayan mabadi ba sa iya rarrabewa tsakanin manufofin wayannan kungiyoyi fasal kaftu min galabati wato sai na kyamaci abin da suka nema da kauli da za a fi ja don kasancewa wato kayan masarufi na kayan siyarwa na haja na wato takaitacce ne ban da kayan siyarwa masu yawa da nake nufi wato ma'ana kasancewa ban da ainihin ilimi da zan yi zurfin bayani bincike akan wannan abu mai yawa shine ma'ana kasancewa kayan masarufi na ɗan kaɗan ne da zuwa daga sai na kyamaci wannan abu altu ukaddimu rigila wa wakar ukura sai na kama ina tura kafa gaba ina janyo wani baya idan ana haka ina za a je idan mutum kace ya tafi sai ya wurga wannan gaba sai kuma ya tura ya dawo da wannan baya kaga ina nan waje ɗaya kenan an gane kenan na daɗe na ki yarda da maganar su na daɗe saboda abin da na gani na wahalan wannan maudu'i wannan maudu'i na da wahala na'am wa akhiran kuma ƙarshe Allah mafarra wala mahi sai daga cewa babu hanyar gudu babu hanyar bauɗewa daga neman su gaskiya ana buƙatar a san wayan na akidin tunda kullum muna karatun tafi akida ba kuma mun zo karatun gidan wasiliya za a ce mutazila ibn tabiya zai ce khawarij zai ce kaza zai ce kaza yana ambato ai ya kamata kowanne a san shi menene akidar shi menene manhajin shi fa ajabtuhum sai na amsa musu wa sa'altu an yu'inani ala ikhraj sai na roki Allah ya taimake ni akan fitar da littafin ma anni kasirul ba' tare da ni mai gajeren ainihin wato mai gajeren ainihin fadin gaba ne wajen wajen amma kun mai gajeren ainihin fadin gaba na ne kamar yadda na faɗa mai takaitaccen ilimi na'am wala ta tafakki min amali mu tsaya na ku na'am riyadu salihin رياض الصالحين الإمام النووي نعم بسم الله الرحمن an karɓo daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce, Rufe Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam wa mafi baiti min shai ya kula. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu alhali a cikin gidana babu wani abu ya kulu hundu kabiri wanda ma'abocin hanta zai iya ci waye ma'abocin hanta duk wani dabba mai rai da annabi ya rasu a gidana babu wani abu wanda ma'abocin hanta zai iya ci illa shatu sha'ir face wani dan yanki na ainihin sha'ir firar fille a cikin wani kwano nawa wa khaltu minhu hatta dana alayya sai na ci daga gare shi in ji aisha na ci daga gare shi har ya tsawaita ina ta ci ina ta ci dan karamin kwano ne ba amma tana ta ci tana ta ci wakiltu wata rana sai ce barin auna daga abin da ya karewa wai mudu nawa ne faniya sai ya kare kaga da bata auna ba ba da kawai ta aje shi kawai ta tsaye da iba tana ce barin auna daga abin da ina ta ci ina ta ci ina ta ci tana aunawa sai ya kare a bukari da muslim suka ruwaito shafi sha'id shafi sha'id kaga duk wanda yana nuna mana annabawa sai suka rasu ba a gadon su sai suka rasu ba a gadon su kaga Aisha ta ce manzo Allah ya rasu ba abin da ya bari za a gada hmm. eh shatar sha'ir ay shay'in min sha'ir wani abu daga cikin sha'ir fa za fasarahu Tirmidhi haka Imam Tirmidhi ya fassara shatar bai fassara shi da rabi ba yace wani abu na sha'ir eh ai musu ne na'am yawa وعن عمرو بن حارث أخي جويرية بنت حارث أم المؤمنين أنت أقول لك عمرو بن حارث أو أول جويرية بنت الحارث إتما أم المؤمنين وتقول مؤمنين شيء نعم قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما من ظن الله صلى الله عليه وسلم بيبري با يا رسول الله بيبر ديناري بكو درهمي نعم ولا درهمان أه. نعم ولا عبدا بيبر كوبا با wala amatan bai bar baiwa ba wala shay'an kai ba abin da ya bari da za a gada illa fadlatahu baida sai dai alfadarin shi fari sai dai farar alfadari da ya bari allati kana yarkabuha wanda ya kasance yana hawa wa silahu da kuma makamin shi takobin shi wa ardan ja'ala halibin sabil sadaqa kuma wani fili wani wani fili wanda ya bar shi ya zama sadaka ga matafiya shine wannan gona na fadak kawai abin da manzo Allah ya bari lokacin da zai rasu kaga wannan ya ƙara tabbatar mana cewa annabawa ba a gadon su raddan ala shi'a raddi ga yan shi'a masu cewa manzo Allah da ya rasu ainihin sahabbai sun zalunci ahlul baiti wai sahabbai sun zalunci ahlul baiti lokacin da annabi ya rasu faɗi ta nemi gadonta to sai aka ce ta samu sarkin muminai na wannan lokaci shi ne abubakar rafiyar anhu ta same ta ce masa mahaifina ya rasu a bani ka na na gado wani ita kaɗai ce biyar annaba a lokaci tana da nawa tana da rabi na abin da ya bari ko shi ne sai abubakar ya ce mata manzan allah sallallahu alaihi ya ce na hannu ma'ashirar anbiya la nuras ما tarakna usadaka innama ya akulu محمد من هذا المال al mu lalle mu ainihin iyalan annabi ba a gada mu a lalle mu taron annabawa ba a gada mu abinda muka bashi sadaka ne kawai mutanen gidan annabi suna ci daga cikin wannan dukiya ne ana yi musu gojen ne na shekara duk shekara za a musu gojen na abin da za su ci amma ba sa gado wai shi da kace to sai Fatima ta yi fushi ta ce kai za ka gaji mahaifu ka kai ka gaji mahaifinka ni ba zan gaji nawa ba an gane wannan ku shi ne shi a suke cewa gashi abubakar ya gaji mahaifinsa amma ya da fa'ida ta gaji mahaifinta shi ne za ka ce musu ka zai kuka kawo aya wa warisa suleiman dawud annabi dawud da ya gaji suleiman an gane ga zakariya fa habli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub ai annabawa ne duka wannan gashi wasu yi gado shi ne sai ahlus sunna suka ce to ai annabawa baki daya ba a gadan su na dukiya ana gadan ilimin su ne da annabtan su kamar zakariya alaihi salam me ya bari za gada shi da ma ya ce fahabli ya Allah fahabli min laduka waliya ka bani wani majibinci daga wajen ka majibincin nan ya risu ni ya gaje ni kuma ya gado daga Ali Yaqub hmm. ai bai da gadon ali wato abin da yake nufi annabtar da ke tare da ni da kuma yake tare da iyalan Yakuba. ya Allah ka ba mu wanda in muka tafi kada ya zamanto wannan ilimi ya bace idan malami ya mutu bai da ɗa ko kuma ba shi da wani to kenan karatun da ya karanta kenan a ya mutu a gidan sai dai wani ya tashi a wani gidan yanzu ya ci gaba da wannan abun an gane wannan ko saka wannan maganan wa warisa Suleiman Dawud an Suleiman babu inda aka samu Suleiman ya gaji dukiya me gada ya gaji ainihin annabta ne annabi Suleiman ya gaji annabta daga wajen wa daga wajen annabi Dawud alaihi salam an gane wannan ko sannan sai ga hadisi ya ƙara fitowa na hannu ma'ashirar an biya la nurasu ma tare na sadaka sai nuna mana shi gadon ba na dukiya ba ne gado ne na me sannan manzo Allah da zai bar duniya da annabi ya yana sa a gaji shi zai bar dukiya ne masu yawa tun da shi wani hadisi annabi ya ce in naka an tazara wani sarka wani sarka agariya khairu min an tazara hum ala ya takaffa sunan nan hmm. kai da a ce ka bar wato magadanka suna ainihin gara a ce ka bar magadanka suna mawadata ya fi alkhairi da ka bar suna talakawa suna roƙo da tafi kaga haka annabi ya ba sa'ad bin abi azmi to dan shi kuma annabi ya rasu bai da komai sai fadak shi kuma sa'ad bin abi waqas ya ce zai yi sadaka da rabi annabi ya ce la yace abin nan yace ya rasulullah sai ya ce to ba tiri ma sulusai ne annabi ya ce la rabi annabi ya ce la sulusi annabi ce wasu asulusu asulusu kasir to abinda manzo Allah ya bari shine sulusin duk da ya mallaka a duniya kaga wannan a fili shi nuna mana cewa ba a gadan annabawa to sannan wannan hadisin sun ce wai hadisi ne wanda abubakar ya kirkiro shi'a daga ce wannan hadisin ba shi kadai ruwaito ba abu huraira ya ruwaito shi matan annabi dukkan gaba ɗaya sun ruwaito shi saboda umar ya tambaye su tsakaninku da allah shin kun san hadisin da annabi ya ce annaba ba a gadon suka ce in eh sun sani duka mata annabi sannan ga su umar ga abbas amin annabi shi abbas shi ne arziki, shi ne aula rajulin zakar a shi shi abbas din shi ma kanshi ya tabbatar da cewa ainihin annabawa ba a gadon su inda fatima in ta ci rabi mata annabu suna da sumuni idan abubakar ya ce ba za a yi gado ba ya hana haɗe shi ko ita ma aisha tana da gado an hana ta misali an hana abbas shi ba abbas ya hana kanshi tunda ya tabbatar da akwai wannan bayan an gama rabawa din gaba ɗaya abinda ya rage abbas zai kwashi me za mu ce an gane sannan kuma su a sun ce kuma mace ba ta gadon fili imamul kulaini ya bude a cikin a cikin alkali mace ba ta gadon fili an gane ba ta gadon gida ko gona ko fili ba ta gado to kuma ga Fatima nan za ta gaji fadar kuma babu karo kaga akwai karo sannan malamai suka ce to banda ma wannan banda ma wannan a da annabi da annabi ya rasu da da Abubakar ya rasu tunda sun ce Abubakar ya hana gado Umar ya hau shi ma Umar ya hana Usman ya hau shi ma ya mi to sai gwamnati ya zo hannun Aliyu ya zo gida alhamdulillah yanzu gwamnati ya zo gida zaluncin da aka yi mana bari sai ya ci gaba da gudanar da abin yadda aka gudanar zamanin sauran kulafa kaga zalunci kenan yayi ne tun daga zamanin Abubakar kenan har zamanin Ali duk zalunci ake ta yi an gane in suka ba aliyu uzuri to shi ma abubakar ba shi uzuri in ba a bayar ba to kaga duk sun soki duka kowane bangare shi a sun soki a ta aliyu bin abi talib to aliyu har ya gama mulki ga baki ɗaya bai taɓa wannan gonan fadar bai dawo da shi zuwa ga kan shi wa misali an gane wani ku yawwa na'am wa an kabbab bin abd radiyallahu anhu qala an karbo daga kabbab bin arab Allah ya kara musu yadda ya ce hajarna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su wajh Allah mun yi hijira tare da manzo sallallahu alaihi wasallam muna neman muna neman fuskar Allah lazim ne neman fuskar Allah duk mai san fuskar Allah sai ya samu yardan Allah ga duk mutum ya fassara shi da yardan Allah ya fassara shi ne bil lazim yabtagi bi zalika wajen Allah yana neman yardan Allah da wannan tafsir ne bil lazim dan duk mai san ya ga Allah gobe kiyama sai Allah ya yarda da shi an gane to idan mutum ya fassara bil lazim ya kore malzumi ba ko mutum ya fassara da malzumi ya kore lazim a idan mutum ya ce bai yarda cewa Allah yana da fuska ba sai ya yi tawilin shi da yardan Allah kaga wannan shi ne irin fassarar su a sha'ira su ɗan salafiya suna fassara shi da yadda gidi zalika wajen Allah yana neman fuskar Allah da wannan sannan kuma ba sa kone cewa duk mai sanya ya samu fuskar Allah sai ya samu yardan Allah a gani idan Allah ya yarda da kai to gobe kiyama za ka gan shi wa man kana yarju ba rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati a ahada ko a waqa ajruna ala Allah saboda ka sai ladan bu ya auku a wajen Allah wa minna man mata wa lam ya'kul min ajrihi shay'a daga cikin mu akwai wanda ya mutu bai ci komai daga cikin ladan shi ba yayi gwagwarmaya ko ba ka ba ya yi jihadi ya ba da ran shi ya ba da kaza ya mutu bai maru komai daga cikin ladan shi ba minhum mus'ab bin umayr daga cikin su akwai mus'ab bin umayr radiyallahu anhu utila yawma uhud an kashe shi ranar yakin uhud mus'ab bin umayr wa taraka namira ya bar wani mayafi wa kunna idza dafaina biha ra'sa mun kasance idan muka lullube kanshi da shi ba da rijila sai kafafuwan shi su bayyana na'am idza gaddayna bi bihari ilay idan muka lullube da shi fa da ra'sa sai kan shi bayyana fa amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nughaddi ra'sa sai annabi ce mu lullube kan shi kafafuwan sai a fasa a bude don babu babu ainihin fashal likafari gare shi na'am wa naj'alu ala rijlai shay'an min al-iskin mu sanya ga kafafuwansa wani abu na ainihin tsamre tsamre wani wani tsoro ne sananne a wajen larabawa suna amfani da shi wajen hura wuta suna amfani da shi wajen rufi da shi kamar yi eh, kamar nau'in asabari wa minna man aina a lahu samarar daga cikin mako wanda dan itacen shi ya nuna a gare an yi jihadi da shi kuma ya rayu ya samu ganima ya mori duk abin da ake samu na jihadi ga lada ga kuma ganima duk ya samu dan itacen shi ya nuna na fa huwa yana ta tsinka dan itacen yana mora kama ce sojojin da suka yakin biyafura suna nan suna raye suna cin fansho da gratuiti a gare to wannan ya fi fashu fansho da gratuiti ga lada a wajen Allah sannan ga wannan fansho da gratuiti din akwai wanda sun yi wannan yaki suna nan raye suna ta mora wasu kuma sun mutu ba samu ba a gane wannan ko ba samu ainihin ganima ba na duniya amma sun samu lada a lahira annamira kisabu gulawwan wato wani bargo ne wani mayafi wanda yake mai launi launi na na sufi gashin dabba wa qawlu aina at ay dijat wa adrakat ta nuna ta kosa ta nuna ta kosa ai huwa bi fatal ba wa dammi dal wa kasriha lawatan ay yana tsinka yana tasuta wa hadhihi isti'ara wannan isti'ara ne lima fata Allah ta'ala alaihim saboda abinda Allah ya musu buɗe mina duniya kuma suka tabbatu a kanta da kafu na'am da sura azkar ne nuna da albakarar ta je gurin umar ne, lokacin. ai ta rasu wata da bayan annabi ya bar duniya eh, Fatima radiyallahu anha نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم روينا في كتاب الترمذي a cikin kitab الترمذي tirmidhi azkar علي ali radiyallahu anhu qala an karbo daga aliyu Allah ya kara musu yadda ya ce alkaru shakiyan famar bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina ciwo ban da lafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wajena wa ana aqul alhali ina cewa Allahumma in kana ajali kad hadara ya Allah in ya kasance ajali na ya halatto farihini ka hutar da ni kawai in dai mutuwa na yazo zo ka hutar da ni ciwon nan ya mun bala'i wa in kana muta'akhiran farfa'ni ya Allah idan wato ajali na zai yi jinkiri ya Allah ka ɗaukaka ni wa in ka farfa'u anni farfa'u ka dauke ciwon daga gare ni ka dauke ciwon daga gare ni ya Allah ciwon ya dame ni wa in kana bala'an fasabirni idan ko bala'i ne to ka haƙurtar da ni ka bani haƙuri ya rasulullah a ya Allah kai ko. sai manzo Allah ya ce kai fa ulta me kace ma ada alai ma qala sai sake maimaita wa manzo Allah abin da ya faɗa wa tarabahu bi rijli sai annabi ya dan zungure shi da kafan shi qala allahumma afish sai ya Allah ba shi lafiya Allah aushi ko ya Allah warkar da shi shakka shu'uba shu'uba yayi shakka cewa yayi afihi ko ishihi kaga yana daga cikin amana na ilimi hmm. ya manta hakikanin abin da ya faɗa sai da ya maimaita wayannan kalmomi eh hmm. hmm. na qala fa mushtaqaitu waj'i ba'd yace wallahi ban ƙara kai ƙaran ban ƙara kai koke da ciwo na ba tun daga wannan sai na san samu sauki inda da annabi mun addu'a sai na samu sauki al-Tirmidhi hadisun hasan sahih eh na warawaina fi kitab al majah eh wannan kalaman da ya faɗa wato shi da annabi ya mishi addu'a dan dai kawai samu sauki amma duk magana ba ba magana banza ci duk magana ba da banza eh now isnadin hadith hasan ne ko ko da if حديث حسنه بعض العلماء من من في في ايش؟ jami'u sabil kace ne na'am zane ne eh amma shakka amma sace ya inganta isnadin shi na ɗari ba na wajen kirji ba ga ba? na biyar ashirin wannan shi na لا مش فيه ايه اللي ضايف؟ طيب؟ ماشي عملية يعني انت إيه؟ شنو؟ يعني انت عفو في الدعوات ودعفه الألباني في في أبو شكل ليه شيء حديث عن حسن أجمل بس حسن شيء هو حديث حسن حسنه الهاتف وغيره هاتف ابن حجر يا إنجل تاشي daga al'amu shakir ma inganta shi da waninsa a kan shi na? albani ne da albani ya za a fashi na'am sai an duba an gaba yasa ya za a fashi da ga wasu malabai sai magana na'am na'am warawai na ce kitabai turmuzi wa bani maja mun a cikin littafai guda biyu na turmuzi da ibn maja an abi sa'id al-khudri wa an abi hurairah wani anhu annahuma shahida ala rasulillah Mm. Lallai su sun shaida ga manzon Allah annahu qala annabi ya ce man qala la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah wallahu akbar yace Allahu akbar sadaqahu rabbuh sadaqahu rabbuh ubangijin shi zai gaskata shi qala la ilaha illa ana sai Allah ya ce tabbas haka ne inda ka faɗa gaskiya ne babu abin bautawa da gaskiya sai ni wa ana akbar kuma ni na fi girma wa idza qala la ilaha illa in yace la ilaha illa Allah wa la sharika la qala yaqul yace mata la ilaha illa ana wahdi wahdi la sharika lai wato babu abu sai Allah ya ce gaskiya ne haka ne babu abun bauta da gaskiya sai ni kadai ni kadai nake bashi ban da abokin tarayya wa idza qala la ilaha illa Allah idan yace la ilaha illa Allah lahul mulku wa lahul hamd qala yace la ilaha illa anta sai Allah ya ce haka ne babu abun bauta da gaskiya sai ni li al mulku mulki ya tabbata gare ni kadai da kuma godiya wa idza qala la ilaha illa Allah in yace la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah sai Allah ya ce la ilaha illa ana wala haula wala quwwata illa billah tabbas babu abin bauta da gaskiya sai ni babu dabara babu karfi sai gare ni wa kana yaqul man ha fi maradi ya kasance yana cewa duk wanda ya faɗi wannan cikin rashin sa sannan sai ya rasu lam tad'amu an wuta ba za ta ci shi ba in dai mutum ya faɗi wannan kuma ya rasu wuta ba za ta ci shi ba tare da sauran sharuɗa ko eh amma in ya faɗa ya zama to bai kudirce a zuciyar shi ba fa kaga ya faɗi kalmar shahada amma bai faɗe ta sidiqan min qalbihi ba ya faɗe ta ne irin maganar munafikai yayi kalmar shahada ga zahiri amma a zuciyar shi bai yarda da abin da ya faɗa ba zai tasiri ba zai yi tasiri ba sai ya zama to kaza ala tirmidhi hadisin hasan eh. Tirmidhi ya ce hadisun hasan. Na'am. Sura guda da. Adu ba ya fara ba? ya samu alama na husul khatima ya samu alama na kyakkyawan cikawa za a bai kyakkyawan zato gida Allah ya dakar da shi Allah ya ba shi kyautar kalmar shahada sai eh, ana bai fatan shiga aljanna nan ka zo da ba a yanzu ba suna alama mutum ya bayyana gare shi na'am Thank you. magana mai a to ai ya danganci irin kasan ku sun garin musulmi ne za su iya magana An kasance musu naku ne dole su yi nuru su kafiran amana dai kuna sama da su amma in irin gari ne wanda suke da karfi kamar kamar kaji onisha sha. ka kai magana to shi ne na?

kada kada bi irin Usama ko ala na wannan usama yace ya rasulullah ya fada haka ne ba dan kariya da kirishi ba ya furki da annabi ya ah, ka abu zuciya ne haka sai abin da ya faɗa irin wannan bai san su ba na'am na'am in dai ba ku in dai kusa in dai zama muka ba mai sallawa ba su sun kwace su kafiran a tunatarwa game da tafsiri lokaci yana karatowa sosai kamar yadda bayani ya aka samu wurin abin da wanda yake amsan kudin tafsiri lalle ana kokari yadda ya kamata amma dai wannan shekaran an dan samu rauni sosai mutanen da suka biya kuɗi a wannan majalisi da su wuce mutane guda goma sha bakwai ba mutanen da suka bada gudunmawa na tafsiri da su wuce mutane guda goma sha bakwai ba ina yana buƙatar lalle mu ƙara zage dantse yanzu bai wuce wata ɗaya rage mana ba misali kuma ko bukin ba fara yi mana magana tafsiri da saboda yanayin abin da yake kasa saboda haka yan uwa su kokari wanda suka ɗauki alƙawari suka alƙawuran su wanda kuma ba su ɗauka ba su kokari su ma su musharaka cikin wannan aikin da din mu sani kamar yadda ake ta karantar da mu ne duk idan mutum ya musharaka cikin wannan duk wanda ya fahimci wani abu ta dalilin wannan karatu kana da kamasho sosai akan abu ko da haka lallai kowa ya kokari an san babu kuɗi ana cikin matsaloli kala kala duk da matsalolin kowa yake harkokin gaban shi tun da muna yin harkokin da ya shafe mu to ya kamata mu yi kokari mu dan tuncini wani abu wanda za mu yi kokari mu taimaka wannan tafsiri din muna fatan Allah ba shi taimakawa kuma kuma kaga bayani kaga ga duba yawan mu nan wajen a cikin yawan mu nan gaba ɗaya mutane sha bakwai suka bayan sha bakwai ba yawan mutum na kawai za ka iya mutane nawa hamsin mun ba mutum yadda kake kan jere na wannan jama'a in ka ji ba sai ka nemi saba'in zuwa ɗari a haka inda kake gani su ma sun fara badawa ne ba su gama ba ba su gama ba su ma sun fara ne sha bakwai duk abin da aka tara na malam bai wuce dan abin da dubu saba'in da wani abu duka dubu saba'in da biyar da dari biyar shi ne kudin da aka samu a nan majalis abin da aka samu kenan duk wani taron hadda na waje da wata mata da ta kawo taimako daga waje ko hmm. shi na ka salo ka duba yawan mutum na ka ce a zo na lissafa mu yanzu za mu doshi nawa ba dan tsaya lissafa zai za a tabbatar a yanda muke haka ina da nan hotun nan to nan ba